وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ya daji ya Allah tabaraka wa ta'ala ituna ga ejidana da kuduroyi da mashiwi ga ike bife da da da dufe ba na dukkan albarka wani ba ne ba karatu daga littafi ko na ce a annabi wacce kuna annabi sallallahu alaihi wasallam nan a un ba su kuna mini karatun suratul ma'ida wani ya bibe yi na igikini ayayen rudidaidin aya na ji bayani ya ci wasila wani wata ma ne ne zai lawacin bayan coci e bayi mani obe gami sun be gwaji guri na aya wuce ya bayani wuce amma coci laluga ibi gumiya insha Allah ya tayar jira ku karatu ke yi cayi nan nan ga ba Allah bismillah بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون allahu tabaraka wa ta'ala ga yi gaga ya ayyuhal ladina amanu ya yi na zayi mani jina kula. isu na allahu wa zaru ma bakiya minar kula wa tabu ilayil wasila ya e mai ji bege ne ne gadi tun bayan allahu gani bayina wajahidu fi sabili ime ji jihadi da kwai allahu la'allakum tuflihun ibu lalle ida bai darabo mini hadisa na sallallahu alaihi wasallamu ida bayani ya wato yanayi wasila na hadisi na tazu abu hurera gobe daga ba annabi sallallahu alaihi wasallam bu annabi ga yi ga idza sallaitum alayya ya ga bi Ya ji salatu ya mi fasalu liyal wasila e ba su kwa duwa ya mi gan ya mi wasila kila sahabi jabir bin sallallahu alaihi wasallam ga ya rasulullah ya wuta cin allahu wamal wasilatu kime ya wasila wato wagayi ba wasili ya wagani bi allahu ke wasila kala na biga ala darajatin fil wato ikon e wuci kwanda ciyo da mina aljanna la luha illa rajulun wahid e ko wuce addiza na duna sai zabagi ni kawai wa arju an akuna ana huwa mi me ji fata ga mi lanfi zabagi wuce na su kwa laye ko wuce giguya no hadisin na matazu da mini sai trimizin hadisi ke dabobi sai bukhari labin eh, hadisin jabir ibn abdullah ga nabi sallallahu alaihi wasallam ga man qala hina yasma'u nida zendon da gaga lokacin nan wani wani ladayin yi sallah nan uci ga allahumma rabba bi da'wati tamma so ci mi wa ga wani emi guci nan yi na yi gibi di sallah da nan yoyo emi guci wa magan su ko

alatara ya nabi sallallahu alaihi wa e ekuyo ne zanu so kwaga lai ko wuce ya nan ga ta gwa al'umma gbato e mina maso kwa ciun da mina aljanna ne emi wuce mun ga to ba lara shi ga gbata mina ilmi e na jibo a de mi aljanna na to ba lara shi kuna so ya e koyo na daraja sarai nan so yi e fi ba ni da addu'a bare gan ayati muhammadan alwasila tare a nan muhammadin ya yi koyi wasila wuce na wabo da wangi ji fuke ya mena wal fadila mai daraja wuce ko wuce rata wuce ko wuce wa ba su makaman mahmudan wa hatta su ko a na bilage ya giba wuce ko ya yabo na cito jun alkawali kun ga fuke ya mun ga tan bada wangi ji wani annabi ga ganna ganna illa halat lahu shafa'a sai bi bonan wuya bu zawangi fuke ya mun gaji tabbata da wuce da wanci galu da mini zane jimu ya debo yau mulkiya mai fa alkiyami nan to na na gai ba gani wasila na beda mini ya hadisi wana wasila bayan ma na qur'ani ina yi gawa can bayan allahu yi nan eh, amma wasila ba hadisi ke mun da abu na wajen fiye ko ci ko jini su kuji ta tani fo kiyami ya zabagi nina yi annabi magai ba duwa ga sokulu kulu ba mu lufe zabagi wuce gole anabi lagwajin gbagagan mu ya diyana ayu to su mu malagwajin gbagagan mu ya a ba wani bare wani gan a kyau gan إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم الله تبارك وتعالى يقول إن الذين كفروا للذين جيج كافر لو أن لهم ما في الأرض جميعا da yana da cikin mu ga gaji guya wa mithlahu ma'ahu a caki a begani bai dojin ya labiyayi ayan eh, liyafta dubi min azabi milki qiyama ibu a jamfani gani bai ya gana fi na sheji kwata a cike da dojin biyayi na guba ba wuce ala kwala ya to jigato ya mini isa da wani kele fi na iji fake iji iji wani lugwa ga layi da azabo masoko bi ma'ana ɗan sheji na bai dojin ya labiyu ala ya soko ga amina gobeli efo kiyame soko ga matu kubila minu agu gwawa idza gale fijani eh, ci cidajan Fa kiyama adde na dabun ga ya soko foga ga ga agu minu beli ga sa minu be soko wa fana matu kubila minu walau ma azabun alim azaba nan mutuna gaji gaji tabbata ya mbe da bina hadisi sai bukhari to muslim hadisi muttafaq alayhi Hadisin na su bi maliki gobe yana ga yi uta bin rajul a bai gani bai zaba gimi alin na rimine gimi na jo ga zafa kiyama na. fa yuqalu lahu a ta ga gani bi mai ga yabna adam ya wagi annabi adam Kai kaifa wajadta madjaka to kewade de ba na wallaci na ba kewade ujana kewa tuntuna bi ma'ana igimi na da wani wula da na ba ni so kuce igimi gaga ba ni ciwa da ga wala ta ci mini na wani kyau tun da na wajen tunan ka fai kunu a gaga umaru jari da na bibi ciwo eh na wani lacina da na bibi ciwo na da na dababi kuma na kal, Allah ta gabi gato hal taftadi bi kurabil ardi dhaba wayaje da wala mini wo sake azaban no lugwa gani be na ga sa kusa ulu sheki ulu sheije ya zinariya na ki mana gan nan ade da zinariya zando da dukiya da kiyama ba da fa kiyama zan dondo ya jiro ya jin ciwo so kace ga ga abbe ke waga waga waga de na sa kusa ulu sheije na waga ya dace waga sa mini wa a azaban na lugwa ki alawai fi dauna ga gai yi ga tawara be dukiya ne sakusun lushe yi jana waga ya gbin wo waga dukiya wancin layi wolo sami sa mini wa ki yi lugwa kala babu giminan na fai kono a gaga na'am ya rab E, ya wutoci fai kudu Allah Allah tabaraka wa ta'ala ta ga gaggabta ga manozun kad ka kalla min zalika mi bi wani na wadda ya zo ne na kuna na to ga wa layi nan nana nga mi bi wani na wadda ya zo na falam ta faru majan fa yi umaru bi yi lanna su kwaga da mina na ba na nan fita hannu ke da bi da ci ba ko mi ga da wani so da ya zo ne na allah bi yi na wuje na shi tana uji wala dan bwa Eh, bautan do da ba e eh, mawo na ka kwaci wuyo an kali ci cin wuyo lafiya ito ga ibada ne ga ja so ko ne ke biyo iye kukun mutunci ye de tutsa de abe ke ga ji bauta so ko na yi can a ye ja ha so ku ci da ci ku gon na an yakhruju minan nar wa ma hum bi na minaha wala lahum azabun Allah tabaraka wa ta'ala ga yuriduna an yakhruju minan nari zagana jiga lwenana afe biwa ga ala ta yake na wuce lugwa su kuka wa bawon da khariji na minha a ti yake na wuce lugwa wa walau ma azabu mukim azaba na ma ji dawwama na azaba na ji tabbata na azaba na gabiya yana to ci gudu gan ji tabbata ya hau mina hadisi a nabi sallallahu alaihi wasallamu a ga wato da fondo cibe da bu hadisi na jabir ibn abdullahi gobeina ga nabi sallallahu alaihi wasallam ga ya khruju minan nari qaumun fayadkhuluna aljanna annabi ga jama'an da ci dabo a biya tiyayen no be ci na ga lonana amma ga tiyayi no fa ya dakhulu na aljannata ga ga gada aljanna to aya ne ga ga yuridu na an yakhruju minan nari e gimina je wa ga la yi no wa ma hum bi kharijina bina amma yi no wa azaba na ji da woma na ga ji tabbata ho hadisi madana ta ju e ga ga jama'a ci da ba ga tiyayi no amma ga tiyayi no aljanna lo to aye gagugan eti jama'an da ciyo kai hadisi na mai ji bayani je eti jama'an da ciyo kai muje gaza ne ga kata kata a gaji daidai bi ma'ana a le do shi ba a mai gaganniya ibn hadisi kan dinu baya qur'ani boka Lokaci na jabir ibn abdullahi gagannana wato aha agin gagan wa ganya nabi sallallahu alaihi wasallam gonge Eh? yuriduna an yakhruju minan nari wa ma hum bikharijin minha aya na so kwe gaga egi mina jawa ga alata eno ama ama tieno wa na ke ya jiji ba ya unchi no no waga na bi ga egi mina jabe tieno no eh jabir ibn abdullah na la disin na bi ga na bi gana mu ga egi ga waga waga nya na bi gan to aya na da qur'ani ci gai gimna zabe wa ga ta ya na ma ta wa na ke a jiji aya wuci no e duga qala utlu awwal al aya jabir ibn abdullah ga wogba farko ya aya ibun je ti uridu na ya khruju min an-nar bun chaga banu chaga no ga innal ladina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'a lalle da ne ji kafirci na ga wato yana kwetikin ba ta ya ziki na gaga hafiya wa mitlawu ma wa ta ki abebe dojin ya ala a ta gaga aladuki an kwata la sati ta ta ki azaba su kulwa a gugwabwa a sa daga aya na jona ya bayani biya ni da wani ga kafiri je ga wani ga inna ladina kafaru so kafiri na ji gallo na na nga alawa ya jini fi ga yuridu na an ya khuruju minha a wagan halata ya yi nawa babu da khariji na mina amma ta yi nawa wayo e ga kafiri je gan ka ga gan hadisi na ma ne bai ga gunci ga ya khruju minan nari qaumun fa yadkhuluna janna na we ga gun ga yatinya musulmi na jiga be jile fiye su ko a ci be lalo azaba su ko na a da ti ya yi no e bo imani abu a le de a de no pepere ntia a da ti ya imani a da gwa so ne bambanci na da wani aya ne gaggaga ya tiya kafiri jo a ga lona a jubiya amma musulmin don da na gabe lona so kutu yi da ci ebo bibi ebo jindo ci na uji na wana to efo wa jo e ya lo wa da tiya ina e ebo yi ma ni luji da so kun wajibi a dabbin muhammad sallallahu alaihi wasallam yana e wa da tiya ina e kuma ga tiya ina wa da lo aljanna eh so gwargwado ya azaba na wafiya na wani gwargwado ya laifin uji sokona hadisi na hadisi yau sai muslim inda mini kitabul imani eh kyugon والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نقالا من الله والله عزيز حكيم Allah tabaraka wa ta'ala ga yi gaga wasariku wasarika Allah wala Allah hukunci woro hukunci wa ciko mini hukunci je wani zini ba koyin zane shi da imani a nan ajika wani hukuncin na jana eh, musamman zaman na yi libani nan yana yi bukata yin gwamnati gwamnati ya kafirci ta zane je a zuma ya amerika je be nasara na zin inda ka taji na bata na eh fata zando ga jadin musulunci no jiyu da ji sallah masallaci da fiyazu eh ndo ga ji wani da ji amma wa ga wala go to ga yan hukunca eh zanna le fiji alawawu awawunca da suna dini awawunca ko zanna le fiji alawan futakun ko alawan dubulala awon wuce awa gangan adini kayu lo bayan judiciary inda ga shafi hukunci na ga adini da mu dabwa kemine ga shafi hukunci e ga zandu da mu dabwa adini ndu la mu wa eh fata ga da wani da ya mai musulmi ga ga to shi shikenan ya ya hukunci na julugwa e ba yi da daga hukunci biya inda zandu ga bunu jiyo ya ide ya facebook ta so ko da masallacin imadiyan wa biya ilagwiwa ga gwamnati ilagwiwa ga judiciary ilagwiwa ga economy eh aziki kici gwamnati biyo ke wuna ke ga wuna wuna awa ga alami a pagado jinnija Allah tabaraka wa ta'ala mula mula ji dole ayi ne ya ji wa shari'u min mulkin bona umurni yo na so ko ya ga ga mu ya kawai ya fife kwa a ah, ala to ala tuba ne bukata Allah wani don sai bogo kabo gwamnati gawa eh ga ila wi yi ju ga ya do shin jo wa yi kegwa bonan na ga yi mi gwa dini yi musulmi ndo maga ga mi tu bayani za be zuci na mu ga ju ya aje ka aje ni gani bayani Allah mutu da ya ce so aya na aya wa ciku wa ga ga ya ci hukuncin Kur'ani kwata nga le sura nabuwa da aya nabi be hukunci ya zagaye ya aje ka san dina sai sai sura nan kimne gale shi gaba to yana eh ji da bu sokwala ta sura nan adda sura na walu walu yana sai sura nan ke hukunci a yi sallah nan eh sura na gaba walu ke hukunci bayani ya mi guci dalla dalla ya e, dabba na ji haramu nan eh wani munkhaniqa wani mawquda wal mutaraddiya wan natiya kwata wuci wali sai sura nan Allah ta baraka wata laga wasariku eh ibe ci bagi wasarikatu to ibe yi zagi faktawu ya yi gwaji ba igwayin zaku baba yi ba ɗaya eh, boye na ma kasa ba kasaba kala min Allah wuye gagba eti etu dede na luye yi na na kala dona azabu yo na na. azaba da wani min Allah daga kwan coco ba ta da wani na sukowa kowa na wallahu na hakim lalle su ko etu e yo egbamu yo uga yin dondo ji kemnu gwan ya ji na guju da wani hukunci na jide da gani yi na gu ba da wani kira na yi na alama bagwa kan ga mai adi zaman lafiya dukiya zaman yi ca to eh, a ga zaba zuman da ce <coughs> mufe bi gwagalani lokacin na cin haya da abin sallallahu alaihi wasallam na sahabin da ci ci fe bayan nan wasariku wasarika faktahu aidiyahuma jazaan bima kasaba nakala min Allah wallahu ghafurur rahim aga za ba su mutu ake gikin mm, mm, wallahu ghafurur rahim aya an ci waye gba de nke mm, waye gba ngo wallahu ghafurun ga ah, mu ye gba eh mu ci yu ci le ga asa wallahu azizu hakimu eh wato lokaci dabo tsuyin ramun ga Allah wuyo amma wuji lokaci fatan wadda su da ya eh wallahu azizun zuntika wallahu shadidul iqab eza idabo agwara maya eh ebogo za da zuci so kwe ji ma lo ba wale siyasa do jinna nga ni du mamudu tatubo fasasal khalqa fasasal alkha bi ka dina lina wa shiddatan ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya da bon be ga da zabi ayi we ba we yi ba yi ba mai ji sauki a iri kem ne ba karatu so abu na ko iza ne ji da a dabba kaciye rakun kaciye annabi sallallahu alaihi wasallam uwu an ara ku bici dai ne daga wani wadda annabi ji zanen ji wọn bici bi gwaji ba a ce da jile ba eh wọn yi shi cubi ya wọn laji gidiyo a fi huwe wa ma ma a ci gato to na naga yi wa bi za cirki yau da na shi dabo waga da ya guni je shi ga waya gunye ganyi eh wa da ya gukun kusa kwa wa da ya gukun a nufin ka da magada bai na gware shato sai na ajin yiwu a cike wa gani bai tohoto yin musulmin dondo mu lokaci na wai fana wuzuri gada bai misali tsakanin rube yali bai gizi a kyawo ga gai addini wai zuzo gani duniya lamari ga ji ga addini wai ji saukya amma wai ji ta ci wayo kawula ka ji na ji gada su wala a kuro jan mu da ga ji ga addini wai ji yada so allahu tabaraka wa ta'ala ma hukuncin na laji tabbata gazan do ga yin nan yi ba gi yi zagi alama bagwa hukuncin na madubu da jahiliya a tafe ji kafi kafi a tun alibi muhammadu tun sallallahu alaihi wasallam kureshi cigi adda bayani ya tare ne be zane ja tafe bagwa kafi na abi a tun alibi tun aga za de ce yi bagwa so na bi tun alibi tun musulunci ca hukunci wuce na shari'a wuce na kureshi cigi ya jina musulunci wuce tabbata da ne kemina aji dubu a feji to annabi labiya annabi bibe na uji tabbata to aci ga hukunci da buka kaka kai annabi be ke ke tun kureshi ti je ji kuma ye guru na musulunci uji tabbata erike ne da bona mu gai gaga musulunci addini yo na ibe kani na ibe ikami addini yo na tuta ta adalin ci ona e ba za gwa ci kawai ga bona yi na sai be shere ti shere tuji hadisi ibe gani ayi min abu eh annabi sallallahu alaihi wasallam ya gan gala tuktau yadu sariki illa fi rubu'i dinarin fasaida e baza gwe bonu yina senu yina ungatun rubu'i dinari rubu dinari bi aga ga dinari gafe da guni to kasani ni mini guni enu yina da daraja yan kasani ni mini guni dinari ni so ba misali ba ni waki dinari agu lada ya wani nigeria ba ni waki yo iga lissafi ude ya won ti ga ya gafe da gunu mini mini ugbo dukiya na zane yi na ga tuma tsayin wuce wa kuna ba na sharati ni daga yani da wani sharati ba ci kafi ba za gwana dole yo ina yi na wuda yana ga hirzo na manje ji bayani ga ne da shi ke ji ni biyo ena yi na nga na la ta filio na ma ezaka dukiya ya ji filio a ca la wuya ya nce nce ya da na wani cile la eh misali gbani wode wode wode na nkwe ba ya na nkwe dafu za da ejo wọn wọn yau da ko na yi karo bẹni bẹ ci na wọn zayin wọn wọn yau gwa wọn dan zanda ci kalli ya cayin wọn laifi wujin amma a gagan waye ya na gagan a to bubuwa za a uba gwana kan e dukiya yi dana kabo dinari a wala wada ya tsaba amma wani misali wa wala da ya ga wato ya kwakwa tubu kabo wato da wani wato kwakwa ba wadu la da ya e ga wani da zanu ci ga wobe mi ci da be ga hunci ta kpako ke wuta wuta nan ji wannan yi to kan ga ga hukuncin eh egwa ba da za ci a ci ga be man wan zane yi na ga tuye be madai ma mun zane be wadata na e za ga yi ma da madai ba wuci yo e bo ugwa bo so ko ci hukuncin na jile ci shere tin na jile mun ja da ci ga musulunci budana eh na na ga da bayan dukiya za a yi ci da ya tsabi a da za a bi ma kasa ba na kala min Allah wallawa azizun hakim tugon ومن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن Ba min ba da zulmi zumanu fe tibi na kufe yi zawangi ziyana mutu bai dabe wa tuba ji yi biya wa sulaha mutu aboji mu ji ta na ga amana da ba dukiya zawangi zo ya yi biya fa inna Allah ya tuba lele su kuwa fagani biyu wani inna Allah ga rahim su kai ya ciye Allah wato bayanin da ci yan da ci lokacin ube gada wato bagdadu goke oge ga nin baji masiba gwakwaji yau ube na eninu kwana ma mafitina ya bane eninu kwakanga na eninu yo na musulunci gitoko zane ji mun gamu daga bayi na manji manjin gamu daga bayi wuce kwanin wucin ga yadda da hamsi ma'ilin asjadin wudiyat ma baluha kut'at fi rubu dinari tanakudu malana illa sukutu lahu wa anna udha bi maulana minan nari wa koni ba masiba ayo nga ega mamaki egwa nyeza wangi na kaza mle chigo gaza baya aga gunga diya ya dia na muwaya na 500 azjadi dinari nini nini al ɗuba bai shi ci ga agwa biyu ibn shari'a musulunci ga gada wani za mu ci gada za mu ci gwaci aka kawai eti bi nauko a gato kun ga batawo dinari na mawawo bata na nawa yi ɗuba bai shi ci ga wayo eti gwa zamu mu ci nu ya yana eni kwaci na ce gato e ga mamaki ganci egwa na je daraja ya nina ma ba fi rubu dinari a ci bi na alawa ci e da yi e mu yi kpata na gani ni gune we dinari nya ko ni pena wata na yawo iga wato bi ma'ana egwa za an ji da daraja tuko ba na zan da ci tibi na kun a ago dinari ni ni ni ni ni ni ni e da shi da gutu nga go eti diyo yeza na bala mle chugwa eti bino kona achiga to ye gwanna abala wa chaya lokacin zanna da na ina mu yi pata na nkun ka dinari nya aga dinari ni je fe da guni de eh ka sanni guda yo a cikin etiyan wuce gaba ma cin gwana shi dinari ni yare da shi tun da onu pene mai takadi kadi na wabiga wa biga wale to ko mai gyau mai lawo daga adalinci ke jiga da daraja na ya diya ya dinari kuma bai shi tuti bona na makun ka dinari na na gwa gwa wale so be ke ga ngata na kudun ega ga na wale won ojukuya ma da na yi la subutu lau yana dai ya ji kawai idi lai idi lai ce gana yi yisu sun ya ga wasu ga ga giti gana ba za ta yi gana waje agun ba biri ji wa bi hu labi maulana minan nari mi ba tsari da su kuma tuwa bai ne ale ga banza yi o ma yo gimi na tara wani wani daga gana na hukunci na sokon jina mutu dai biya na o ma ga wake ba tsari da su kuma tuwa bai ne to lokacin kwanin na man wacce kwanan ji fijo wani wuya shi eh mine je na mayu e e na ga nga egwa na ga ndo ci baya wa ya diya dinari bu ba bi shi aminu yo na na na eh ebogo na kanat samina na malona egwa na ehi ya na egwa mutuntu egwa na molo na ebogo egwa ncha agato da chuba ya etizo ani ncho ama wo gbata gbata na mo yetane dị na ngai dinari kpo ba ya ama egwa na ehi na egwa ncha aze ha inatu maze egwa na anyị nchi na ebogo egwa nchi de darja gala ebwe na shita dinari rubu dinari na na ebwe ucho aga egwa ncho ya. ebo ne egwa banzi wo je egwa ni dia mana na so egwa za na de mutun egwa za eyi ya ana nga ibe daraja yo har agu kwaya aga agu dinar ko ba bi shichu amma egwa za na aga lawa ya na egwa ne jayin chi ne egwa ne yin na yo ebo ko egwa wuci de daraja egwa banza yo gale tie na shi tanu ga agu kwaya ayo ko na'am

wani ba karatu qur'ani nan ko na wani ba qur'ani ya nan wanda kike kelele anna allaha lahu mulku samawati wal ard so ko ga mulki yana da sama ba ta to kinna wanda ganna ya eh yu'adhibu man yasha ngaji da na gabo na azaba wa yaghfiru liman yasha da na gabo na mawaji mujan azaba wallahu ala kulli shay'in qadir so ko da yake tiyan dondo aya nan bezume aya wasariku wasarikatu wọn ewu gbàdán ní bá sì á gan gangan yóò àdìbò mọ́ ìṣá òsòkó ètò ìzànàká bu na àzába wọ́n fúrùlù mọ́ ìṣá ìzànàká bu na mu wọ́n jù eh? aya ni ewu gbàdán ní ké tó zànà yíyan náà mini dukiyan su kwaga budon mulki su kwaga budon lahu mulku samawati wal sama kwata to ne ya su koyo a ta to yi ga ciki su kuma ena maga baza na weji be yuyo so ena baso ko no ji gani ba ji ga la ba ko e ne ene yi na bo asa e su be da na wuyo ne so ko wa ni ga wa ga ji da to wo de ga kan ma la kulli shay ka du na n ga ba ntọ ba ga za na ga yi ya ji a wa ma fe ya ma ji mulan na ladan gwaye bo bu da bu mai yucule ya mi tu murmi kashi ya na bo ha kyugo ya ayyuhar rasul la yahzunka allazina yusari'una fil kufri min allazina qalu amanna qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يعرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاعذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم Allah tabaraka wa ta'ala min yaya ne yiba ci pe kun ba ni no ne ga ga ti ne yona annabi sallallahu alaihi wasallam azu yona jumat umul amitu mun ne to ci na Allah wa umarni ya gaza na gayin yana ba ta yi da gyala ba ba annabi ma hukunci je ce annabi da umarni su kuma mini bo zama ya nabi sallallahu alaihi wasallam da zagi da cire ga al-makhzumiyya na izmiyo uyiya na mu yana kuna gubba gwadina annabi sallallahu alaihi wasallam ma hukunci ga alama alama bagwa lokacin wato a ga sahabi a zai dabba mini sahabi da fewa ga gan a tangwa a gabon gwama an rafi ga ga yi kalli mu fiya rasulullahi sallallahu alaihi salam zima ga ga da bi ya ayo awa ga anabi ban gwani eh fakalu wa man yastaru lai illa na zai abin ji shawara na ga alle zanotu ya ba ni bi waga ga ga ni bi wala sauki juwa yin zagi na ga gwama Allah zana gagan na wani ya unga le mai yake zai ji ba kuma nun unga zana na ya ba sarari na eh shikenan in usama da sai ba ran sallallahu alaihi sallam kim na wafi bin gumu duga ga bayani da ga bayan zagin na gwanin mu usama da mai gagan fatalau wani waju rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi fe shi yaban eh ka tata wato ta yi daji ga wabe ta nuwa zane zane laifin jin a gala hukun jaji tubo ga wabe ta nuwa ga min fa annabi ya je ban haji fushi biyu har annabi ga wabe a tashfau fi haddi min hududin layi azza wa jalla dokan su ko ga wabe ta nuwa ga min lamugo a gajin ma da na sama aru sama fiye da bayani biga istagfirni ya rasu mi to ga ma ci bi ci bi yana mi ji da ni amma wato gafara ya mai su kuyi bi ma'ana wa musama na damayin ji a galozi ya faga a nan salalisilin fe na kife ji wutu ba ga amma ba fa inna alaka alladhina min qablikum annahum kanu idha saraka fihim ash taraku annabi ga mu ji anda tila alaka da na ji shi zo ba toji na a eza daraja ngale fi jita chabu eluya eji hukunca eh wa idha saraka fihim ad-da'if amma iza bugu jilefio tiyan akamu alayhi al-hadd aja haddi jitiwo zane da daraja na ga yi ulu ba za ku gwanji ga yi a hukunci jitiwo eh na naga tatiwo so ko ci bija Allah kai babban banci na fe wuna anabi jikato wa inni wallazi nafsi biyadi mi jukuti be tuna rai mu muhammadu da gubona lau Fatima ta binta muhammadin sarakat lakatata yada eh hadisi muttafaqu alayh annabi ga da fatima giba koyin wuga yayin guba gwa ma ji zuma yawo igba koyin wuda yabo saraina na na daji ga fatima tu bidatun minni fatima daga tsoka mi yoyo bo tsanani bo yana annabi yuna annabi ga yana ga yuye gba na mi yuye gba za na ga jungu na mi jugu man aza fa kada azani ma agdaba fa kada agdaba ni zana ga fatima nye ba na miu ba zana ga fatima jugu na miu jugu amma ne daga ka fatima wuce ga yi un guba gwa da mari adini je na jojona je joya abogo mu ya gugwa ta zan don da yati zaki na makhzuniya na yena sai un guba gwa a cika ma ne bijo ne guba eh an ni ga ke zane je gu ne yo lokaci ya guga dabe wugwa ya guga lokaci ka dabe na jiyan ya na gaji su mama eh? har ma na na aisha ya yi labarin ga izagin na bai cina bugwa na fahassanat ugwa baya amma fahassanat taubata bado ma tuba ji da akwai su koga ma yi biya mai tutala da tuba wuce har wata zawajat wabida wafa wa kana ta ji ba da zalika har ma jufe bi mai annabi sallallahu alaihi wasallam zuma wucin Eh, bi ma'ana hukunci na nabi ji da nulu ji fi shigar da adini gan wa mai ya addini a muke kwa adini ku taga fai eh, har kana sun gabe wuce da bukata farfa wa haji tare da rasu sallallahu alaihi wasallam ya ji ke la bukatu da ya nabi gan an ni wa ni gan waye waye kaza annabi ma ji ji eh abogo ya ayyuhar rasul to ci ce gabe annabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam kan da ci to ci ga ji kitabu ya nabi mun ga ga ga ya ayu annabi ya wa annabi dan dun da tin wa ga lilla annabi yo kan da ci ga ji kitab ga ya ayu rasul ya tuci al'umma ba ta ji shaidawa inda wani biyaye ga lilla annabi tuci yo mun da da daga a ci yo a tututu so kuma tutu rabbul izzati la yahzunka alladhina yusari'una fil kufri zagana je e ji canzu canka zagani ya na fe ji pankpai da da lo fi kafirci wona eh min alladhina qalu amanna bi afwahi ta ci zane je ga gayi ma ni ji begin tarai bi wa walam tu'min qulubun ya maji maji imani ayi imani wuci gin tarabu misaji gabu kona fufu wuci ne fu da kafiri ci wona la ya hazunka ne bi galugu nyiwa ya gbama eh so ko ya gaggaga ya tiye munafiki jo munafiki ba ta kafira yau amma yi da dama ya ga kafiri wa ya ba hukunci ya zahiri ba amma ya ba hukunci a kika ya dino kafira yau eh ziji mai yi munafiki munafiki mun ga yi zanen taci musulmi jibudon gangan waje a ga agazun lakando gangan azun ya ajun dan dan bingo bayan eh bandu da aga ga musulmi dan mutu a da bago amma imani shi ko jubwa mu de jiji e wa daga wa ni jan da mu na ya mu na naga yaye ne ji zaman no ko kuma taji zane ji mi dana ina wani da wani kan majalata na shi shi lafiya lubanji bayan da ban shi shi lafiya da yin ga da nan lokaci a da ba na musulmi na yi cuja a da na ina wa da juna yi kayan na yi munafiki na da wani so zanen kafiru yo e ba hukunci musulunci ba amma yabon musulunci na waje ke babu musulmi shi yanzu a ire ji sallaba yi na zandon da dama ya ga kafiriwa yabo e ki bai na dan yabo wani hudda so kwanne gbe na dan yabo wani ga ya hukunci ya kafirci a ci gawa minan na hadu to zaga na jiga a yi yahudi shi nan eh a tafi kafirci wani kafirci ga a tsoye wani haji kafirci bayanin sallallahu alaihi sallami kafin ta wuce ganyi wa na biyan gbama wa la'ayi samawo na lulka zibi a yabo shi ya gama na e guda ya gama na e bo biyu ya waga daga wa ba za gama na ya da ba don da asa na shi otu ba eh ki bo ya e boye gama na e za shi shi mula gbagba gwagwa aya qur'ani kani aya ni laje gbagba daga lajiya har lozon shi to suma ma de goma shi shi feci feci drama le ina ji shirye ti ga mana zalla da no tuko ga ga mana ina tashiru nan nan na ji faruwa jan eh lala wuza ji ga wala ga hakika ma a cikin ga ga mana ina tashiru amma yabun wuci le mu yabun wuci tuba Qur'ani na mai gaskiya na nan gwamnati ba ba eh bagati musulmai reya shi mun ba ya ni mini qur'ani ba amma wa she goro tv bo ma ci fi mun dondo le woda ban dondo wa gutsu gutsu a gutu ba o she goro tv bo ci fi mun le kuma abwa patan da mina alamai munafiki jo samawun kadibi ayyabo tukwashi ya ga mana samawun alqawmin akharin eza jimayo ne ji yebo tukwashi ya jama'an ci jina lam ya tuka ne ji be bawa ya na annabi aga da be na ci be waga we a waga labarin na ga da na ina alama kwada la ya iji ci ne ji makki na. Ee eh, babu yeso ani ba ni mu ma bi ke gan ori. eh kando aga waga wa ni na wo yeso kwa ni fi sabilillah ya wa awo wona alada nyi wo yegboro wona watakila banadu sai da anu jikem na ogun da na gawa ibuwa da ba lawa yi ti muharrifuna alkalima min ba da mawadi mine na wa kyaye bai na e ga misu yeso ko kan nan da aja a ga lawa sangwa ke da lulugwa ke mina allahu ga nai kai ke mina ma aya be wa ga aya ya nai kai yakuluna in wutitu ma za fakhudhu wato ali afiya ga bai na jaji a ga to ega bada tuba muhammadu be sahabi a aga gaga irin ne ya jo na to bai da na wayu chaje ya be yo fokuru ya kwasu yi jibai ilam tuta zaro amma ko yu jabe hukunci domin jabe la ya ebe a akwa ke ga je da mu aya ne gaga ita ne ti faru a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadis na abdullah ibn umar gobe na ga yahudi ji abi ba annabi sallallahu alaihi wasallam فذكروا له أن رجلا منهم ومرأة زنيا أتي غبي أنس صلى الله عليه وسلم غبا جندوشي من يهودي جو ngaji zina gani bai zagin doci yan fakala lawa na daga to mata jidu na fi taurati fi shanin rajin ke min ya tauro ya ba hukunci yan wato Eh, ba hukunci ya zinabo ba hukunci ya zina ki ala futa ku nabo fakalo ga ile ta ku fuya ina dai ile ba tauro na a gana dawuhum wa yujladu dan do ga zina jina a ganyi la za mu ce suzuyi amma la za mu ce dibulala ina dai ibana da wannan eh qala abdullah ibn salam baga ablabin salamu na wuto ya wudi guyi da wuce bajan musulmi wani ga kazabtu ga mane in na fiya rajin hukunciya a fu zai ji zina na alawan futa kunutu udamina a tauro fa'atu bi taurat ebe be a taure ile fa na sharuwa a dabe ba a taure wuge fa wuta a duhun yadda ala ayatin rajin zai na wafe lagwa ta ba na yayan a ta ku a kau ba nan sai lagwa tuwo ba abin lema fakara ma kabla ma ba da mufe bayan da ya goro na bayan da zunuyi na wakala la abla ibn salam abla ibn salam ga irfa yadaka agwa laba na laba ta da nan farfa yadahu mufe lagwa fa idha ayatul rajmi mali ayayan afata kucina fakalu baba ga sadaka ya muhammad fi ayatul rajmi lalle wato annabi wa gaskiya ta a yayin a fuzaji zina na takuna wadda mini a tauro fa amara bi ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi feji umurni faruji ma afifa ta kuza ku baba fara'aitu ar-rajula yani alal al-mar'ati bikiha yakiha al-ijara mune gorwa bayina ga ablabun umaru ga lokacin afifa ta kuza ku baba na mule zaba giye mu fe lagwa kan zagi takun e beyina we na takun ga ya tin zagi nomo ku baba mu da tu za ku baba wu eh amma yabo ya boye na mu dia yin zagi na e ta ku ku baba to su mu gon we kan waya in zagi na ku ga yu e ti wo mu ida hadisi muslim Nga anabi sallallahu alaihi wasallam abeyu gani be bagin do cina jizi na gani be zagin do cina jizi nana a eh? anabi ga mata na fi taurati ala man zana kiyele ti zana ga jizi nana gu da mina at-taurabo eh adunu sawidu wuju ahuma wa nuhammimuhuma ina ile da mina at na zando ga zina jina ila fuskan wuli jijiko bi ma'ana iwa yanzu jiko ilu bu fuskan ɗayan eh, wulu shi wani eh? da wani wani khalifu bai na wujuhihima wai tafi bihima iti fila za da na dana ala na to asali ɗana la ci lamarin wuce yi jina zane dai daraja ta cabo na gazi na ji wulugwa zagwagwangi gazi na ji wufutakun asali na yahudi fe bebe yi na da wani ti shari'a na bi musa a coci ba shawara kudu jiga an ya ya fe jo na zalunci ruga bebe hukunci na waye zai ebe ni na a ga to hukunci na ya bebe ba na yi layan takufu ni lugwa daga ne zai da ba ce kaboyi eh ebo ciwon abuwa a jizi ne jan hukunci wa kem ne ide zada na ije wani mai legan wali dokan soko ba a tafi ma'anin wa cika gwani dokan soko ga to ye na ga ye yin waza na shige fi gana to mi ba ni mi shi ba da ni mi ga ke fi ga mi mawa ha mai legan ya cika bana mai legan ga iti gwamnati ya na ijo to soko soko gun kabo eh zane shi shuzo na dokan ya yi gilaya a tubi mana a yi laya dokan gela bin gaza nuwa ga shi gina alama su hukunci a yi genye ya ji ni bon gube na nga a ge ga fi mu ji ba da nun ga ge fi won wo eh so mu ni tika ti faru ya idan tu sun da hango yare mu tika ti faru ya kim ga ya wuti shi a ga daga nan za cin wacce ta can a jiwa ji a hukunci wa nan sai za gbagba ji nan zalun ca ya da ga ga lawa je ya bayani ibogo to za gbagi to za za ko nga le ya zi na en da ya ji buna wa yin shi kwa la zu yo a fi alawa za da shi nimbo hukunci na ji na da wani lokaci na ezaga na ji ta can bu lokaci a nabi sallallahu alaihi wasallam aga ga felo ba nabi wunji hukunci a mun wayi hukunci ya takun fungon alayayo e gaje dama amma wayi hukunci ya kwaso eh nga ya kulo na in wutitu ma haka aga hukunci ya alaya ganza ni na mini ibona alaya zuyo mini shimbo wuci na amma àmọ́ mo dé gábẹ́dà gẹ́gẹ́ gangan takùn àwọn fún wọn fáàzọ̀rú ẹgbẹ́ wale wọlé ètò zane zànà jíjẹ ẹ̀dábẹ́ umarni su koya na je da shirya su koya na gada na su koga wa mai rigin lawa fitnata wa zai su koya kwa gama ji fitina na zai su koya kwa gama gina falan tamlika lawa minan layi shay'a adde na waji wa kan waye gina yi wana a gina dai su koka katatu bada na sun gadi nga mala ezajijiza mun da annabi sallallahu alaihi wasallam addiza na mawazi har da lokacin akuyi jana da jana bi muhammadu na so kuma aka ci zamu ci doga ibita ta bona annabi jawazi na kwa faman yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu min allahi shay'a yando su kuga kwagun hula da gona adde na waje wa gube gina su kuka tubana Eh? so wo bi o gaga wa ya zan ga ba no ga na ba abun yujo gwa ndi ga ma ma je ba ya wani ki o wa yo chan zanen maga zanen magaga wani ga shi zo ya iza yi ma madabin gwa so kuma aka fa eh so ko ka wala ka zaga na ji ya gaga ya wada na ga ya so ko baya a ga ya gwana ulaika yi zajayo alladhi na lam yuridi Allah su kokwa daga kubwa an yi tayyira kulubun ga ga yin maliya eh nye gbayin na jisa ga su kodan bawo su kokpa be gbalili ciya don fi dunya khizu ya bugo azaba su yesu ga ji tabbata a yi jo eh bana ga juntuna a kuma agbagba ولهم في الآخرة عذاب عظيم بعد يقول كياما عذاب دندون كي كا الله وتي داتي شوف سماعون للكذب أكالون للسر فإن جاءوك فأكم بينهم أو أعرض عنهم فإن تعرض عنهم فلن يدوك شيئا وإن حكمت فأكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين الله تبارك وتعالى قام سماعون للكذب zai biya ورانا wurana a yi fashi ya gama nan a kanuna lissot a shiga mai zarayo na ji eh, awon mara mu gina awon bribery na ya tsuto rashawa eh an wulata da nan ga wani fe lotu ka zaya yi yi mafe bata wai te tuna wai lonan wafe gowacu hannun ta suma wa gagaza na gabe gawa watun nuna allahun shahabo dena ci gan wulotin nuya wani ta su sun gani da cilaci ciya mu ya kama wa alaci ciya wa fayu eh nya jan ale ga lamari do jin nan ga yana igwa ko yana ji faruwa da al'umma wani wa da ake waza bi gwamnati a fa'ilo laso fa'ilo a dazan a ga yi kawo bezo o mato wugwa bin alale gwa wuwa ya eh mutuka kama wa wugwa wa fa'ilo a ale ya banu aga wuza kwatina abana za a cika cici luso so babu aleyo na awa ga leya na amma ba nuga lo kpata na ga ake fili da na waga ngwana ba nuga a soga su da na aduwa ci a ga aleya ni ko banguya eh so alamu yoye munafiki ga hankali aya na igbakatun ya ida na ga munafiki gani mai gudu shiga gayi yau يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواه ولم تؤمن قلوبهم وجه منافقين ومن الذين عادوا وجه يهودي so adde zana lotun na wana sai zana ga munafiki na sai zana ga ga wanda za ta fa ya wuje wannan ga lotu do shin nawo ya wa musulmi eti te na nan wa waji zai da na ga lauta ba mai wo ba ta wa maga sai ya wa na ga ke yawon kama yawon ya ma tsoburya abu imani na wani ma'awu babbara su ko ga jin na yi jawo ka fakun bai nan yahudi jiga da bi bawa na bi sallallahu alaihi wasallam fakun bai nan ji hukunci na abu au a ridanu ga ba ma kwatace ta juga abu ga ji banza ne ugwado daga sokolla hukunci na majin tsakanin hukuncin annabi a ji tsakani yahudi jona so kolu ji kwakata ta annabi ba wa annabi ya yi ta aga ku gabe ba a daji musulmi a aga ku gabe ba wa annabi wa gale ya ga waje hukunci a jiya ko ba ya matu gabo eh to a to ma manufa da daga jan alabe kan do ci hunji gan abe ile ga gunga gwa kan ga ibici ba annabi ile e ga annabi a jan adalinci ba na bai le ga adalci na ni biya wuji jiri na wa na asaba ni biya eh wayin turu danu su kuka kawai anan bi waga kwatacci ta wace ji hukunci a bai jina ku bi ba wani falon ya duru ka shiya aji ogun dondowa aga ji ogun hannu. wani hakamta amma abake ogun gbaka kaga waya ji hukunci ya na tafakun bainahum bilkisti masu adalci ciya muji na tito gai bana muga waji ya na tito mi ga ga gawo yo jina ya shari'a na muga waji ya ka ba ga na ko ne inna allaha yuhibbul muqsitin lalle so ko ndi boya da ne yi adalin cina agubbe da mina hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam <coughs> lokacin da hadisi ya sayi muslim eh, tuba ga ga caya ya ya ayyuhar rasulu la ya zunkan ladina yasaru da kufri ayan nan eti hukunci mutu ga ga cin be ki abuji faro wato barabun azmu ga gwadi su be ga marra ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yahudi muhammamun majnud zabagin da ci bayahudi na ala yanzu yau nan ayi zukwala zuwa yau majnud bai na jumbula la zo nan a ce la zabagin ci za zabagin ci cibe gwa na gan fadawa na bi cayu ga haka za ta ji nuna haddar zanen fi kitabikun a ye a ci ga la adiyan zinaji cije da mini littafi a taura yabo a na bi gagan kalu na magaye fada rajula min yi a na bi ci zai mini man yajin ko ci gato unshiduka billazi anzala taurata ala musa miyo gube tsoci na cin attaura ya nabi musa na a haka za ta jiru na handa zani fi kitabikum an naga ya tun addin ya zana gaji zinan na damini littafi a taura bo fakala la walla daga nan man wuyo na sukun ga mun ji kutubi allah mun ji hannu da taura ba walaula annaka nashattani bi hadha lam ukhbirka ki bana wa mi gumbe so koyana mi aga wocho eh da hadda zani ene yitu gun ya adiya zanaji zinana fi kitabina dan mi litafi bana ngai arrajimu ala za wucin futa ku lutu eh walakin nau kasura fi ashrafina amma zinaji ci zinaji ci ta ci zaci ciwo cimini a yahudi a dokun kemna ka banu idan ni ba kwa luma ni mu wado wana an ja can wani wani wani wani wani wani na ji gagga gagga yin shi na za cin wace ji fi al'umma wana na ji satun sai zina na su ku wun ka da yawo eh to yana mai gawo shi ganci na a gaggaga a yake tatsau in ciki ji ga a yi wo da ji fi makanta wancin koyo na fi da kwami mota ji fi ji fi lalata bai Eh? a ci guji faru a wuce ji nun nunsa na ji fijo wani wani wani na ji akwai tunan na ji kaga de hukunci ga zo yin jiya ci abona a gaje ji zina so ya gogo fokun na a akhadna sharifa taraknahu ita to aga bele le zama ci koye ta zina ja a lulu gwa wa ya ji hukunci ya haya wa ya futa ku ya haya amma wa idza akhadna dhaifa akamna alayhi hajji agaza gbogude daga a ijin adi tubo wa kulna ta'alau hatta na jala shi a miki muwala sharifi walwade a ci bai shawara ku bai gato a ya bebe hukunci na ajin wanye bayani to eh, za gbogun to za kagbaci za na da daraja na to za gbabangi bata hukunci ya bayani ta wani ita ce ga abin gato alayan su yi jiko ya zuwa yau amma la jibula lau ka tumutu ma ya je ti za chunchi eh? e ba eh za na kun yetu ne lazimi ji bani e ba misali ta tango su kun aci eh a ka kansila yafu kansila me ga lazimi ji ga lawan futa alawan futa ku eh ko bulala abinda kansila wuce lajiyawa alawa alawa dubulala wuce ga ta tangiya sai da na shiga Allah shari'a islamu gikin na saga ya je ba ta bi cike kin kaga da zuciya yi eh so na na man naji bayani ya Annabi sallallahu alaihi wasallam na annabi kato Allahumma inni awwalu a ahya amraka id amatu so ko mi ga farko zana da lamari wannan hukunci wannan mi ga farko zana dan rayina zumana alil da ya hukunci na wurin fa mara biya nabi ji foro ga shikenan alama futa kun lutu ita ce ga caya nabi ga yayin rasulullahi ya zuka alladhina yasaruna fil kufri ga Allah tabaraka wa ta'ala ga yi gaga wa in hakamta fa kun bainahum bil qisti wa ga ga waji hukunci takana bu uji dole amma ga ga waji to jume ta dalinci wani inna Allah yuhibbul muqsitin su kun ji boya da naji ji adalincin su kai da ta cabu kyuban fa kai fa yuhajj يعرفونك الم... وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين الله تبارك وتعالى قال وكيف يحكمونك كما تون عيد جي عيود جي a ta gaga ga hukunci ku be ba wannan eh a gaga hukunci da be yezi na misali Allah kwa da be ba alim sallallahu alaihi wasallam wa yi a bana wayin da mu taurat a ce bi a taure fi hukmullah hukunci yesu ko tin a lada ni jizinin alama futa ku dabo dabo mai jiya eh sun ma ya tawallauna akwata ceta bai ci na hukunci na su tabbata yana akwata ceta min ba da zalika su macin wa ma'ulaika bil mumini zagaji mafi zane jima ne da taure na so allahu tabaraka wa ta'ala wani ya nabi bayani da wani ke kan dun da waga ya kula mariya hukunci na beba wannan uje tiya hukunci su kai waza lamarin na ga ku beba wani ele ga ya ta adalin cinga na ajije da gan da son zuciya na amma ba na ga le ga hukunci so kuma ga fan ji da gan da son zuciya yana asaba wa yau a wa waya so bo lokacin kai ga ya giki ne ba gonun ga ba Allah ne boto ya ga binaji idan da ci daga tsoro mini ya aya wato shi ba bi gute gaba gida gidan to ci gaya dajiyar su ya na kete shi ba bi guni ci to na'am su kwaji a siri to ci gaya na su haji juma daga ne ya fi juma ya nan Ah, ba ne ga cibici na allahu fabi ba ne ga gaci haji daidai na mai ladanin na gumi na ladana shi kwana su kwa yi ba ne fi ji kwa yi ba bici ce ji su ba na kallon mu da hamdik shaɗu allah ilahila ta na stakwar kwanar tudu ilai mine da na ji agbi iwagai ya juyi na nan gayi Ah, zagi da ya tiya hukunciya ezawo wadda yake kemna waje bayani eh, na da yi musulmi ga shimbo eh musulmi na yi caji ci gane daga bambacho cabi tsohon bo ca yayin a filayila fi can ilayi da ba disney ba karatu yan ti gya ni bai adama guba ba habila ga kabila na ganwa bigan ya zaga shimbu musulmi ya gi musulmi ta ku fabiyin a ciga ruhu layula a fiyawa a we to ya toto iyale ji to geja a fiyawe la ta daga gina da muhimmanci sarai ana dabago nun gai gaga watakila ya eh, juji fa shubu ya da zakan duci uzuri da jinna ga bebe laifin da gwana ya ya da gwabe bayani na kima bayani wucin la ilaha illallah muhammadu rasulullah Wa yi gan rake bá don ake oge musulmi ya yi eya wuce yi ji daga na a gbiya ni kuma ya gaga diganga ya tuwatun a tuke ga musulmi yayo amma bambanci ya akida bambanci ya wato eh, ra'ayi ngala cewa ga ga a ge rayu mana wai ji faruwa ce watakila zanen ta tarika nucu musulmi nucu ma ta tarika nucu mene ga kila mu cha cin benda tari kan bo e ba chu mo ko mo ja mu gu girai to ji faru asari to e bejin da dazan wa to ga zane be da musulmi yo to ma to ye musulmi so ji ga sai waga ji la ilaha illallah wa zai fi da ba ta jididin imani ya bu kalu mu ga wa girai wa ya ci da shahada iyaya ganna kabo sarai gaggawu gama uya ina gaji ɓata na lugaji su kwaji tu zaminca aga saji mini su kwa laukun cula ce guji tabbata a cakyo gaga addini na waye ji danin gai goro suna nufi salalasun gaji tabbata ga abubuwa da cikin bano da su kwai wane ga bayacin waye ne gubagi ile mafari awowu ita zalincin wuma kalimatu shahada beji kafi awu wani nga basoko nga fi kpaye gwagan ya nga zafi kiyama da mada golo kwa mini musulmi ji kwa wuce nasara ni nasara ci zuma obo zumaye na wuye musulmi ja wuye ebo ekpasuna e- bo etona che giraina tano ci pakume daga banu ce be e giraina atumba ga musulmi ga musulmi ga yo yana ma be ga wune musulmi ga e yo a ce fiwo a ci be a ci be ga ga girai to indo na ga bicuna ga wata kila raya eh wa ba da wuzirina to lokaci na ga girai na ga su kwa ladin ji tabbata wasu iji ba ni misali zandun da ya ganyu zabidi ya ganyu zana gagan aji fidawo ne ganyu zana gagan abe aji maulidi ne ganyu zana a idi jina to anabi muhammadu jina iga sauraye ma mai ganyu fa yi fa. ba ni gaji mutu kwatanin su kwali kawai jani ban na ana wa rusuli su kwabe tuci an ga an galaba efomin wajen zane da gaskiya na su ga gaskiya tuzumu e gaji ga e ga maga ga zane ga da gana ko zane ga da waga wuce a tuyi dawo zuma gana muje ga wuce ya gaba nan tí sọ̀kọ́ yẹ gan yi gabi ci pekin etiyar ko goro ka musulmi na ici ji gaggi mutunci a tó toko a ìlú a girayi a karshe addini musulunci na suna da imomi da magaji tabbata So wani yi ga amma da shi kuma mu musulmi ji cile a yi tobe da ji da tudu ji masu ti wuce yayi amma yi shishi eh kimna nabi ga kun abdullahi maktul wala ta takun abdullahi alqatil aye daji musulmi ya gi lawo girai gaje da da girai musulmi ne ci mu sai na usman waje ya san wuci ko ai bagon alifu yoy musulmi ji alifa ya tachi eh wa gwa imani wu wa gwa tikewu eh akunpa musulmi za akunpa gan aji tawaye biyu ana daga jitewa a daga lo madina sai na usman yalla a ga abokin gure nga ala ala lugwata sai na liji fega ga ala kwata yau ga ala ya mutu mutu ala ya musulmi na kinya a ci gama wani ma ni jan to bayani bayin ga ga asan ta ni ja ku ta ga abokin gure mu ga san zandun ban abankun gure mun ya aguku be musulmi ya zando ma be kiki ne gama aguku ya wunda musulmi ji ha ah. yana da ga ji be wuna ji a ci gama ji amu zane ya ga gudanu ga ya nifa tacho ya nabi sallallahu alaihi wasallam mu mai yada nabi muhammadu ya gi zagi ya nabi gubu lo ya gba ko eti mi bu agaji ya san yo so kwa lugwa ideni a gi musulmi rayima to ca lugu ni ga ya gi musulmi mutunci otu mabalanta na ca ba ga gara ya mu eh so kuma ndugwa kando kano macile na ga bebe yin ca yin ka daga kubo na yi bana so ku ya yi imani da istikami ne ya dozu mai ja yi ga kuri jiri kemgbe sai na usman jina eh so tu ya yi imani ba na lamari oyo je lamari mi sheya wa cika boza hangi so ko goji ya zo so ku goji ya yi na'am eh eh a ci ba amma ah, bayan gwarin na lakamadabana to babu ne sannan ma ni kamun da ta abu ba su ne to ranar ce na kwaso ba nan ba su ne ba su makamu wani da wani wa babu kan ranar ce mai gogan ko gangu je gafi bano kagana afẹ́ kun goya kan to sukwan na fa'i ranar yaji baya lannan kan su baya wale da mu ci ya ga bin ba ga halat lahu shafa'ati am tala da ya goro halat lahu shafa'ati bi rahmatika rahamur rahimin ya rabba alamin ba can da zifi ba innaka la tukhliful mi'ad ba tan da zifi ba wale wage wage woyo o jina na ji muhammadu tun jina ga labiyu ma malikema olioke uziri yo labi uziri yo annabi ga o gaga allahumma rabba hadhihi da'wati tamma wa salati alqa'ima ati muhammadan nil wasilata wal fadila wa ba'athu maqaman mahmud wa darajata rafi'a dabari wa darajata rafi'a dabari wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta ma'azu waga daga ga alat lahu shafa'ati ma alat na shafa'ati annabi launci lawo zuma yati bayani waga zana ga yana gana bibon ga aji tabbata yu waga ga zana wake haya annabi sami bega ga bibon ga aji tabbata yu so a rega wuci dabba wadda ga tun wa wa'atta wa fi susun wa agba su an da wannan alhamdulillah so zane ji gibata ga gijina ga bo mala kurajin ala ya biya nga la ya wo shuru shuru yon aga ayabi ya biya wo bayani gurgudu ne ga be le ga be dana eh alaikum assalam mini addu'a yan sallah yau kaga sallah yi zana ba wali yau sai muslim bo isun muslim bo ta ma yi isun muslim bo wa hadisi wangi kata ni duya ilimin la tuba na waye da na ilimin la kaba ba ga ah. sai dai wagan wala salatu lo biyu ko da waga wala salatu juya ni sallallahu alaihi wasallam kila wala salatu gosmo wa malushi fi waya duwa ndo waga jin mai lekin ba basu kuma biya la ufa bi bane ga cimi cina eh lokaci da eh min ya aya ba ne ka to gani nan ti ya wa rasulu ah ayi ne wa ko sanin ya yi shi mishi ma le ga aya no ko ka to yo to ne ga bi musulmi ga yo A ta yi nan na bani mai reji na sarari a da mini musulmi yo a da fe ya min ya ya su musulmi da shi gobe a ya fe ya gangaki ya gangan, gangon da ya dabi limai shi shi in dawo bai da daga inna alhamdulillah